من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasin na tafsiri annan masallacin Al-Amin Islamic a yau muna ranar 13 ga watan Ramadana shekara 1439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 29 ga watan 5 2018 akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko ke cewa menene matsayin istifara a musulunci shin halal ne ko haram ne yana cewa ko da dama mata za su ce ma manema ko na mana istihara na gano alkhairi wannan ba istihara ba ne duba ne a duniyar musulunci babu istiharar da za a yi a gano akwai alkhairi ko babu alkhairi istihara shine baiwa Allah zabi bayan ka bai wa Allah zabi kuma babu wahayin da zai tabbatar maka cewa eh alkhairi ne ko eh sharri ne kai dai kai addu'a ka bai wa Allah zabi in ya tabbata to akwai fatan alkhairi a cikin tunda ka bai wa Allah zabi in bai tabbata ba to babu alkhairi kasancewar abu akwai alkhairi ciki ba ana cewa ka ji dadi a ciki bane wani zai dauka idan yayi istikhara ya ga abun ya tabbata sai kuma ya fara samun matsaloli sai ce to ni abin nan na intihara kuma gashi ba na jin daɗin shi a'a wannan rashin jin daɗin ka din shine ma alkhairin sa da wani in ka yi jiga mai yiwa ma ba ka tashi akan gado ba saboda haka mutum yarda da abin da Allah ya yi amma ba a gani duk wanda ce maka za a gani to duba yayi ba ya yayi ba wannan kuma yana cewa Akwai wanda irin kafafunsa suna ciwo suna tsalla kan keke na guragu idan suna tsalla sai su ɗauki dutse suna sawa abocinsu wato yayin da suka yi ruku'u sajada tunda ba su iya sauka a kan keken nasu sun sajada ba sai su yi ah, su sa goshin abin nan dutse a goshi wannan babu shi a sallah na mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci mara lafiya ya ga ya ɗauki filo zai sa goshinsa annabi ya karbi filon ya jefar sai ce ka yi imani ka yi nuni mutumin da ba zai yi sajada ba zai yi sallah a sunkuye haka ruku'insa ya idan sunkuya ya warware haka sajadan sai ya fi ruku'i da sajada ya fi tsawo wannan shine imani amma mutumin da yake ko bai da lafiya an zai sallah farilla to ya sauka a kekensa din yayi sallah ne auna, a halin da ba zai yi ba zai iya sauka ba sai ya salla akan kekensa ko mara lafiya ya salla akan gadansa to amma nuni za a yi imai ba dutse ko wani abu zai doka ya dora akan goshinsa ba na'an muna cikin suratul ahzab za mu tashi akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim أمهاتهم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أماتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا علمت مدوكتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yafi so yafi kauna yafi tausayawa bil mu'minina ga mu'mini min anfusihim fiye da kawunansu yafi son su fiye da kawunansu shafaka ta manzo sallallahu alaihi wasallam nan da nasiharsa ga al'ummarsa to yafi kowa tun da ne lokacin da mala'ikan mutuwa zai sauko ma annabi mai manta da al'ummarsa ba mutuwa zai yi amma yana cewa ummati al'ummata ina horon ku da sallah ina horon ku kula da abin da ke ku haka har ya koma ga Allah jiya mun taba wani bangare daga cikin wannan aya jeza idan mutum ya ce shi mumini ne to imaninsa ba zai tabbata ba ba zai cika ba sai ya so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kansa in yana neman hukunci kuma ya nema a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi ya hukunci kuma ya yadda fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صلى النبي صلى الله عليه وسلم شنيع الدين binsa rashin wuce gabansa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli kar ku wuce gaban Allah da manzo in annabi ya ce ka ce to naji nabi Umar radiyallahu anhu kamar yadda zuwa cikin sahihi ya zo ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana akan son shi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi walidi wa walidi wan nas ajma'in ƴaƴanka da iyayenka duk sai ka fi son annabi biye da su sai Umar ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya manzon Allah wallahi kai na fi so fiye da kowa da komai banda kaina in an zo batun kaina to na fi son kaina fiye da kai sai annabi ya ce la ya Umar hatta akuna ahabba ilayka ilaika hatta takuna hatta habba ilaika min nafsi har sai na fi soyuwa a wajen ka fiye da kanka sai umar ya ce ya rasulullah anta ahabbu ilayya min nafsi kai ka fi soyuwa a waje fiye da kaina sai annabi ya ya umar sai yanzu ya umar sai yanzu imani ya zama imani anan idan har umar zai ce ya so kansa fiye da annabi annabi zai ce imanin ka bai yi ba to ya kuma in ka so wani fiye da annabi ba kanka ba wani ka so fiye da annabi ko ka fifita shi akan annabi ya kenan kaga akwai aiki imanin ka akwai ayoyin tambaya ba aya ɗaya ce, ayoyi na tambaya akan imanin mutumin da yake gabatar da wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kanka ka gabatar ma akwai tambaya hadisi na sahih ma'ruf indakum talabat al-ilm kun san wannan hadisi a hadisin Anas kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yace salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman abu uku idan mutum ya same su to ya ji dadin imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya so Allah ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa da komai duk abin da ba Allah ba bai kai Allah ba duk abin da bai kai annabi ba to bai kai annabi ba wajen so da kauna da girmamawa ya za ka yi kai fada da mutum akan son annabi kai kuma ka watsar da sunan sa a bayanka kana fada akan kana son annabi a ga matanka da suke yawo kana fada kana son annabi ƴaƴanka suna rangwada suna tafiya sun sa a cuci maza wani irin so ne so fa ibada ce ba mu ne za mu kirkira mu ce muna son annabi ba mu yi masa kirarin da muke so a son annabi kai masa kirarin da Allah ya yi masa abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne manzan Allah ne kada ka ce annabi ya san gaibu kada ka ce annabi an halice shi da zaɓin Allah kada ka ce annabi ya zo ya baka wani abu ya kazatan lama naman wai kiri da muzu ido da ido annabi ya zo ya baka abu ba a bacci ba ba a mafarki ba ko a bacci ya baka a mafarki ba addini bane balle ya zo ya baka abu ido da ido abinda bai baiwa abubakar ba umar usman ali bai basu ba wanda mun yi yadda a musulunci mu wa'annan sahabbai su ne suke wato kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi dukkan su hudu sirkai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar annabi ya aure yarsa aisha umar annabi ya aure yarsa hafsa Uthman annabi ya aura masa 'ya'yansa har biyu ummu kalthum da ruqayya ɗaya ta rasu ya aura masa ɗaya ta rasu yace da akwai na uku da mun aura maka ali annabi ya aura masa fatima sayyidatu nisa'i ahli janna duk sirkansa ne ya mutu yana mai yadda da su duk akwai alamun maganansu a cikin alkur'ani ko da sunansu bai zo karara ba hadisai gashi na falalansu a cikin littattafan hadisi fada'ilu sahaba manaqibu sahaba da sauran mubashirin bil janna wanda annabi tun a duniya ya ce musu albishirinku ku 'yan aljanna ne bakin da bai ya ƙarya sa'ad da sa'id na'am al'arba ɗin kun san abdullahi bin zubair sa'ad sa'id talha abu ubaida amir bin jarrah na'am waye abdurrahman na'am abdurrahman bin auf mai kudin sahabbai Allah ya buɗe masa bai buɗe masa na ce ba ya buɗe masa kaf ya ɗauki ɗawainiyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam cefaninsu wane ne su su duka shi ke musu ga son annabi a cikin littafi ka ce ka samu littafi shafiyatul nabi sallallahu alaihi wasallam ka dubi wannan littafin ka karanta irin fifiko da zabi da Allah ya yi wa annabi a nan duniya cikin annabawa ƴan uwansa da zabin da Allah ya masa a filin kiyama amma duk wannan ba za a samu wannan matsayin ba sai an zo an bi shi kamar yadda ya zo da addini yi aula bil na min musu. idan muna so mu tabbatar da wannan aulawiyya da annabi ya bamu fiye da mu kawunan mu to mu karance shi shi wane ne wannan annabin da Allah ya masa wannan gata me ake cewa son annabi din ne son annabi shine na farko ka san waye shi ka karanta tarihinsa ka duba wani irin aiki yayi wa addini ya matsayinsa a wajen Allah wani irin siffa Allah ya bashi wanda ya tabbata a nassin Qur'ani ko sunna ingantacce anan ne zamu zama masoya annabi sallallahu alaihi wasallam mu bincika ina sunnarsa duk inda ka je an ce wannan abun sunna ce ta annabi zaka iya kai aiki da ita kai riko da ita kai aiki da ita don ka zama a ma'abotanta imamu nawawi rahimahullah yahya ibn sharaf yake cewa yambagi kulli man balagathu sunna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ya'mala biha walau marra hatta yakuna min ahliha ya dace da duk wanda hadisin annabi ya zo gare shi yayi aiki da wannan hadisin ko da sau ɗaya ne don ya zama abocin wannan sunna in addu'a ce in irin sallah ne in azumi ne kowane abu wacce annabi ya yi wanda kuma mu za mu iya yi sai mu yi tunda ya ce in ya umarce mu mu yi gwargwado iyawa Allah ya yawa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidanka a fitanka a makocinka a masallaci a kasuwanci a hanya duk da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a sa rigarka cire wanka mu karanta mu karanta da ƴaƴanmu su san menene sunna san wane ne annabi ya son shi yake ba ƙari ba rage rage in don kasawa ne Allah ya yabe amma ba da ganganci ba amma ƙari ta kowace hanya an hana kullu bid'atin dalala duk wata kirkira cikin addini bata ce mu ji kunya annabi sallallahu alaihi wasallam kar mu dauka wahalar da ya sha wajen isar da addinin nan kar mu dauke shi abin wasa ne me ma'anar abin wasa shine ka kawo wani abin da ba a ji ba ba a gani ba ba komai ba ba daga kowa ba a ce wannan abin shine yake da matsayi fiye da abin da annabi ya kawo ya kace za a ce ka girmama annabi in kai haka saboda haka in mu shiga kai tsaye ni karatu mu daina yaudaran kawunan mu duniyan nan wallahi kamar makwata ne kamar mafarki ne kamar gengedi ne zaka farka ka ganka a gaban Allah filin kiyama ko ka ganka a cikin kabari za a yi ma tambaya kana ta wasa kana ta musu kana jayayya ba karanci addini ba baka bayyana sunnan ba baka san annabi ba baka so shi ba baka girmama shi ba ka duba imam malik rahimahullah idan yana karanta da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ki sai yayi wanka sai yayi kwalliya sai ya daura rawanin sa yayi aswaki ya sa turare da ladabi da girmamawa saboda girman wanda ya faɗi magana amma yau kawai don littafi ya zo maka a arha an karanta da kai a hadisi a arha sai ka ɗebi maganganu annabi kana jefa bango da su sai ka zo kai dai dole an ji an so kai ne kaza to me ya kai mu tausaya wa kawunan mu mu dinnan ba komai bane ba kowa bane ran da an ce ka mutu sannan ne zaka san kai ba kowa bane ka duba wani da yake cewa shine wani abu in ya mutu ya yake zama duk burga ne abin da ake in ma an yi masa yau kana mutuwa shikenan an taro an je an binne ka an dawo kwana biyu uku shikenan wai na wani ya rasu Allah sarki Allah ya ji ganci shikenan Allah ya ji kashi na lokacin da an ce kara su da shi nan makarfin addu'a da za a yi maka bai kirka samu wanda zai dace cikin dare ya Allah wa ubawan ka wani Allah ka ji kansa kadan ne in ka samu duk wani abin da za a yi maka kyalkyal banza ka san kyalkyal banza abin da zai same ka ne abin da annabi ya ce ai annabi ya aka yi da shi lokacin da ya rasu ina abubakar ina umar ina uthman ina ali ne aka yi da su sunna ita ce sunna bid'a ita ce bid'a mu yi karatu mu san su Allah ya sa mu gane wa azwajuhu ummahatu matan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yatimu suke uwaye suke ga mu'minai ta wani bangare uwaye suke ta fuskar haramci ta fuskar girmamawa ta fuskar kauna amma ba uwaye suke ta dukkan fannoni ba ba uwaye bane ta wajen kadaita mutum zai iya kadaita da gyatumarsa ko ka zauna da gyatumarka a daki da zaninta a kirji kanta a buɗe jinyanta a buɗe ko ta a buɗe za ku zauna ku yi hira da gyatumarka za ku ci abinci da ita ko ko kai bacci a ɗakinta wannan za ka yi da gyatumarka amma matan annabi ummahatuhum a wajen haramta aurensu a wajen girmama su da karrama su da mutunta su amma ba a kadaita da su haka al-imam ibnu kathir ya rahimahullah wa ulul arhami kuma ma abota jini wato ma abota dangantaka zawil arham shine wanda dangi ya hada su ta wajen uwa zawil arham kenan a wajen gado akwai asaba akwai wanda suke bangaren a, zawil arham to in an ce ulul arhami shine wanda suke da dangantaka ta wajen uwa ko ta wajen jini wannan ba'dhum sashin su aula bi ba'dhin su fi cancanta da sashi wanda su ne wuri daya jini ya hada su ko no abin nan eh, dangantaka ta wajen uwa ya hada su su ne makusanta su ne suka fi cancanta su ci gadon juna akan wa akan dangantaka ta 'yan uwantaka ta addini shi sa wasu malamai suka ce minal mu'minina wal muhajirina dinnan suka ce wa'annan sun fi dangantaka minal mu'minina akan mu'minai da in an ce mu'minai ana ana nufin ansarawa wal muhajirina ko mutanen makka kenan wa'anda dangantaka ya hada su sun fi kusa akan wa'anda suka hada ƴan uwantaka dalilin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ƴan uwantaka tsakanin muhajirina da ansarawa ko to a da farkon musulunci ana gado tsakanin muhajiri da ansar idan mutumin makka da annabi ya hada dan wantaka tsakaninsa da mutumin madina in na madina ya rasu na makka zai ci gadonsa in na makka ya rasu na madina zai ci gadonsa to sai wannan ayar ta zo ta shafe wannan dan su suka fi cancanta ɗan uwantaka na dangantaka su suka fi cancanta su ci gadon juna akan ɗan uwantaka na addini wasu kuma suka ce minal mu'minina wal muhajirin din nan bayani ne na cewa in uwantaka na ulil arham din cikin muhajirin da kuma abin na mu'minin na ansarawa su suka fi cancanta su ci gado banda in uwantaka na dangantaka in addini bai hada ba in gane bambancin sai kuma Allah ya toke wannan wannan ayar aka ce an shafe wancan aya na gado daga in uwantaka sai kuma Allah ya bada wata dama sai ce illa an taf'alu ila kuma arufa sai dai kuna iya kuiwa wato dan uwantaka ku masoyanku kyautatawa wannan shine wasiya gado babu tsakanin muhajirin da ansarawa da aka wantaka, nan gaba babu gado saboda Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum a ayar mirasi an shafe wancan to yanzu me ya rage sai wasiya idan aka inwantaka tsakanin muhajir da ansar in muhajir zai rasu zai yi wasiya ma ƴaƴansa in na mutu dan uwana ba an sare na a bashi dabba na kaza a bashi gida na kaza ko gona ta kaza haka shi ma ba an sare in zai rasu zai yi wasiya ya bai baiwa muhajirin abu kaza abu kaza wanda bai wuce su ba kamar yadda suna ta tabbatar wannan yana iya faruwa shine illa an tafa'alu ila awliyaikum ma'arufa kana dhalika fil kitabi mastura wannan haka yake a rubuce a cikin littafin Allah na'am وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما Allah madaukaki yana ba da labarin wato manya-manyan jagororin annabawa guda biyar wanda ake ce da su ulul azmi min ar-rusul wa idza akhadna ka tana lokacin da muka dauka alqawari minan nabiyina wato daga annabawa mitaqahum alwato alqawrin alqawrin da Allah ya daura musu da su annabawa kamar da Allah yake cewa wa idza akhadha Allahu mitaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash kamar kuma yadda Allah ke cewa shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi wannan shine akhadna mithaqan anan Allah ya ce gadana lokacin da muka ɗauka wato alƙawari mithaqahum alƙawarin su daga annabawa wa minka sai aka ambaci karshe amma aka kawo shi farko wa min nuhin da kuma annabi nuhu alaihi salam shine farkon annan manzanni kuma aka kawo shi na biyu wa ibrahima da annabi ibrahima da musa da isa wannan ɗan tsakiya kenan an ambaci na ƙarshe a farko na farko a na biyu na tsakiya aka kawo su kuma a ƙarshe kamar yadda a shara'a na kuma addini ya zo ma wasa bihi sai ya kawo annabi nuhu a can nuhan don shi ne farkon manzanni sannan ya ce na'am ma wasa bihi nuhan shara lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka sai annabi ya zama na biyu sai ce wa musa nabihi ibrahim wa musa wa isa su kuma suka zo daga baya wa'annan Allah madaukaki ya a wannan aya da kuma ayar ya ambace su a wajen shari'a da kuma ad duk annabi Allah madaukaki yana nuna cewa su ne dai annaba guda biyar ɗin nan ulul azmi min ar-rusuli sai Allah ya ce ya dauka musu wannan alƙawari wani alƙawari ne shi ne alkawarin tsayin da addini Allah alkawarin kiran mutane zuwa tauhidi shi ne an mu dina wala da tatafarraqu fi ku tsayi da addini nan kada ku rarraba a kai kalmar la ilaha illallah ta hada ku kamar yadda ayar Ali Imran take cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu wa la tatafarraqu kada ku rarraba ku yi riko ga igiyar Allah ita ce la ilaha illallah dukkan annabi abin da ya karantar kenan Ani ibudullaha malakum min ilahin ghayr ku bauta wa Allah da kadaici ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba babu sabani tsakanin annabawa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut tauhidi suka zo da shi wannan shine mitaqa kada wani ya raurawa kada wani ya girgiza kuma su isar da sakon kamar yadda Allah ya ba su Allah ce wa akhadna minhum mithaqan ghaliza kuma lalle mun dauka a gare su mithaqan alqawari ghaliza wanda yake mai nauyi Allah madaukake ce akan wannan alƙawarin za a yi tambaya li yas'al as-sadiqina an sidqihim Allah zai tambaye magaskata akan gaskiyarsu mujahid yana cewa as-sadiqina dinnan ay al-muballighina anir rusuli masu isar da sakon daga manzanni sun manzanni sun isar to waɗanda suka garbi sakon daga manzanni za a tambaye su manzannin sun isar da sakon kamar yadda Allah ke cewa falanas alanna allazina ursila ilaihim walanas alanna al-mursalin lalle za mu tambayi waɗanda aka aiko musu da manzanni kuma za mu tambayi manzannin da za mu tambayi manzannin da suka zo da sako kowa sai Allah ya tambaye shi an zo maka da sako ko dai ka ce eh sai a ce me kai da shi duk dai tambaya sai da ansa in an ce an zo ma da sako in ka ce eh to me kai da shi eh na bi na aiki da shi sai a duba an saka ta dace da aikinka in ta dace ka tsira an zo maka da sako in kace ba a zo min da shi ba to sai ai mata ba za a yi mata tambaya ba za a nemi shaida ba zo mata tambaya ba eh to sai a rufe bakinka gabbai ku ba da shaida an zo da sako al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ko masu ba da shaida suna na za su ba da shaida eh manzanni su isar da sako Allah ya sa mu ba da shaida ta gaskiya Allah ya ce yas'ala sadiqin an sadiqi wa adalil kafirin azaban alima sannan Allah madaukaki ya tanadawa wanda suka kafirce wa annabawan su azaban alima azaban baradadi muka mun shaida annabawa sun isar da sako daga ubangijinsu na'am يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا مدوكاkin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku ambaci ni'imar da Allah ya yi muku ku tuna da shi wannan Allah Allah madaukake yana ambato wato ni'imar da yawa mu'minai a lokacin yakin ahzab yanzu ne mu shiga fulbil mawdu' mawdu'in da surar aka anwana shi an ce suratul ahzab yanzu za a fara magana akan ahzab ahzab dai wato a takaicin takaitawa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hijira zuwa madina ya tada yahudawa a madina a yahudawan nan akwai bani nazir akwai bani quraiza akwai kuma bani qainuqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu tsakanin aus da hazraj wannan manyan kabilu da suke yaƙi tsawon shekaru wasu malaman tarihi suka ce shekara kusan ɗari shekara ɗari ana yaƙin a yaƙi ne da iyaye suka bar wa ‘ya'ya suka bar wa jikoki yau in wannan kabila ta zo ta yi nasara akan wannan kabila sai a je a zauna sai a ta a yi tanadi a yi tanadi a yi tanadi a yi tanadi sai kuma bayan shekara ko shekara biyu a zo a fara yaƙi wannan kuma saboda shirin da sai sai ta yi nasara akan wancan kabila ita ma sai ta gudu da haushinta ita mata dai ta zauna shekara ɗaya shekara biyu shekara uku a sake yakin haka dai yakin ana tafiya a masana sallallahu alaihi sallam Allah ya zo ya haɗa shi ya haɗa su a gabansa a hannunsa suka zama mummine suka zama abu wannan ya ƙara bakantawa yahudawa rai annabi ya zo ya zauna a madina kuma Allah ya bashi nasara ya haɗa tsakanin afsar to sai yahudawa madina annabi ya yi wani siyasa na zama da kowa da makiya ne annabi ya kawo yarjejeniyar tsakanin su kowannen ku ya yi addininsa, amma ga yarjejeniya mu zauna lafiya babu tsangwama ba za ku taba mu ba ba za mu taba ku ba idan abin taimako ya zo na ƙasa za mu haɗu mu taimaka wa ƙasa idan makiya suka zo da yaƙanmu to za mu haɗu mu kare kanmu idan wasu suka zo za su yaƙe ku ko mu za mu taimaka muku kuma an wasu za su yake mu ku taimaka mana bunu da na ittifaqiyar da aka yi aka zauna bai hude ne bai hude ne a ko'ina ga wannan ga tsangwama sai aka yi kuskure wasu daga cikin musulmai suka kashe wasu daga cikin yahudawa kuma abin ya faru ne a farkon watan rajab ɗaya ga watan rajab faruwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi magana da su akan diya da za a biya tunda ana zama amana za a biya diya na wanda aka kace annabi ya zo an karbe shi da faraha hayya hayya hayya aka zauna da shi ashe sun shirya za su kashe shi sun sa dutse a sama ya zo ya fada kan shi annabi yana zama jibril ya zai ce ya muhammad ka tashi a wannan wani protocol daga Allah annabi yana tashi dutse ya fada yana tashi bai tsaya ba sai fita sahabbai suka tashi kowa ya mishi suna neman annabi ya tsaya ina annabi ya tsaya yace to kun kare alƙawari aka zo aka kewaye su aka ba su lokaci maza su fita an ba su kwana goma duk wanda aka ganshi bayan kwana goma akan ran shi suna zaune cikin su ya dori ruwa sai ga abdullahi bin ubay bin sallu ra'sul munafiki sai ya tura musu mutane yace ku kwantar da hankali ba abin da za su yi muku sai cacan baki in za su yake ku za mu taimaka mu in za su fitar da ku za mu fita tare da ku a suratul hashr mi aya ke cewa alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun shikenan kwanakin da aka yanke musu ya kare annabi ya tura mutane Muhammad bin Masalama shine jagora na yakan su idan ba su fita ba sun ga abu ya zo suna jiran taimako daga ibn bai ibn salul da mutanensa ba taimako aka suka gudu suka fita garin su suka bar dukiyar su to a za su fita sai suka nemi abuwa annabi ya kyara su su fita sun yadda za su fita yanzu annabi ya ce za ku fita ku ɗauki duk abin da raƙuma za su ɗauka amma ban da makami don suka fita da makami ai za su iya su juyo ban da makami suka fita da raguma wajen 600 da kaya da dukiya akwai wanda ya ɗauki zinari da azurfa cikin fatan shanu shanu aka yanka aka fede fatan aka shimfiɗa zinari da azurfa ya cika ya ɗauka ya fita duk an ce fita da kayan suka fita ga dabino su anan suka ce to in mun rasa dabino anan akwai dabino a kaibara sun suka fita suka je kaibar da suka je kaibar kaga dai an ji musu jiki sun fita da haushin su da suka je can kuma suka zauna suka yi wani shiri na musamman fiye da tada suka je suka zama Bani Ghazban aka samu larabawa aka yi kilik-kilik daban-daban aka hada aka yi shiri ta yadda yanzu za a zo tun da annabi har ƙarfinsa ya kai ya yi yaƙin badar ya yi nasar a kan ƙurashawa ya yi wa mutanen yahudawa bani nadir ya ce su fita gashi ya zo ga dangadan ya yaƙe su har sai suka bar garin to yanzu ba ya kamata a burkushe musulunci da musulmai gaba ɗaya to anan bani nadir a wannan halin akwai yahudawa a cikin madina bayan su sun je sun yi wani hada wancan kalikai sai ga bani gazban sun yi yarjejeniya za su kawo mutum dubu shida kurashawa za su kawo mutum dubu hudu nawa kenan mushrikai dubu goma sun tinkari madina kuma abu mafi ba wato hatsarin kuma a cikin yahudawan madina da ake yarjejene da su a har yanzu akwai waɗanda suke neman su murkushe musulunci ga dubu goma sun zo ga wasu daga nan su ba suka ce wannan wata dama ce suka haɗa kai da waɗancan nan su ma za su farma musulmai shine uku min fawqikum wa min asfala minkum to dubu goma nan suka tankaro madina annabi ya nemi shawara aka fara fita sai salman al-farisi ya bada shawara ya ce rasulullah mu fa idan irin wannan ya tinkare mu rami za mu tona a bayan gari kar mutum yau sojoji sun tona rami a bayan gari ya yi mamaki rami muke tonawa ta yadda ba za su iya su tsallako ba rami da doki ba zai iya tsallakawa ba ga faɗi ga zirbi in mutum ya faɗa ba zai iya fita ba a tsallake ba zai iya tsallakawa ba amma wancan din ba irin wanda wata ran za a zo abin ne ba a tsallaka a wuce wannan din ba a ba to sai ga mushrikai sun zo da karfin su ba wuce ba. musulmai suna nan sahabbai sun fita gaba daya kuma ramin nan sai da aka dauki lokaci wajen tonawa annabi sallallahu alaihi wasallam zai hada mutum goma sai ba su zira'i 40 su tona mutum goma zira'i 40 mutum goma zira'i 40 shi ma yanka wa kansa har da shi ake tonawa ga yunwa saboda yahudawan da sun zo da wa'annan mushrikai sun hana abinci ya shigo ga wahala ga tsoro ana haka ana tonawa sai suka zo suka da wani dutse da suka bugi wannan dutsen sai bakin abin da su digar su ya kare sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo ya buga bugun da ya daya sai wuta ya fito haske irin kamar na gogen tsakanin karfe da dutse har ya haska madina sai annabi ya kabbara sabon suka yi kabbara ya sake bugawa ya yi kabbara suka yi kabbara ya sake bugawa sai annabi ya ce to Allah ya nuna min alamar zamu yi nasara akan farisawa da romawa har kasar sham Ah. sai munafurci kuma ya fara aiki a cikin wasu na munafuka kaji shi mu nan magashi ba mu san yadda mu yi ba za a ce mana za mu yi nasara kan kaza da kaza da suka gaskata sun gaskata to ana haka sai ga Amr bin Abd da shi da ɗansa da wani an ce su uku ne suka silalo suka samu wurin da zaka iya wato shigo suka zo yana zuwa sai ihu ya daga ya murya ya kira da sallallahu alaihi wasallam ya muhammad innakum taquluna inna qatilana fi nar wa qatilakum fil janna hal minkum ahadun yubarizun kuna cewa wanda ya mutu cikin mu zai je wuta cikin ku zai je aljanna akwai wanda zai tinkare ni yanzu na shirya shiga wutan akwai wanda zai tinkare ni aka shiru sai fara dariya yana ganin aikun tsoron aikun kasa sai Ali bin Abi Talib ya tashi wasu masu kisar masu kashe Ali da ya tashi annabi ya ce ya haƙura sai Ali ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kada ka hana ni shiga aljanna kyale ni annabi ya masa addu'a ya ce bismillah je ka da ya ga alibu na Bitali, sai ran shi ya baci ya za hada shi da yaro sai ta halitta su tsaro ka fa’ar arsalu sun ga kai ne karami ne aka turo ka ka zo ka mutu ya ce a ina kai din ne matsayin ka bai kai wani ya tinkare ka ba sai ni sai ce to amma inni la uqatiluka illa ba'da thalathati ba zan yake ka ba sai bayan sharadi uku ya ce me sharaɗinka ya ce ka musulunta ya ce wallahi la kudu ha walau kana ra'afi fi qa'ri hannu. ba zai faɗi la ilaha illa allah ba ko da kansa yana tsakiyar jahannam sai ya ce to abu na biyu shine ka koma kada ka ce za ka yaki masu Allah ka koma ya ce to ai na koma za a ce yaro ya yi mun dariya na koma ya ce to yanzu za mu yi yaƙi amma kai ka zauna akan dabban ka ni ina ƙasa kasa wanda yake kan dabba ai yafi faran wanda yake kasa sai ce to ya yadda suka fara ya ga abin ba zai yi ba dole sai ya sauka yana saukowa ali ya bille kan shi sai ya zo ali ya gama da shi Da dawakai suka koma ba mutum a kai to fa cikinsu ya ƙara ɗaukan ruwa a ana wannan halin sai Allah ya aiko musu da wata iska mai ƙarfi mai tsananin sanyi mai tumbuke kantunan da suka kafa wutan da suka hura sai dai ya tafi da wutan ya hada da kaiman ya zama gobara an kasa gane juna sai ga shugabannin rundunonin nan kowane ihu ya kira mutanensa ya kuwa ne Shi ne ware an gudu an sai yace annaja annaja yanzu ana neman a tsira ne ta kai ake ta kai ake gabaɗe ɗaya Allah ya tarwatsa su da gudu ba san ina aka yi ba wannan shi ne abin da ya faru a wannan lokacin musulmai da abin da yake faruwa mushrikai dubu goma sun zo ta nan ga mushrikai wanda suke cikin madina wanda suka yi kilin suka hada wato su ko kuma taimakawa junansu wannan su ma suna tinkara musulmai inda yakin ya barke su ma za su zo shi da Allah yake cewa a wannan lokacin musulmai sun girgiza sun raurawa har Allah ya ce hunalika bituliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadid wannan shine yake mahsa iskar da aka turo musu iskar da ake ce da ita me me ne iskar iskar sunanta a larabci in ka faɗa kana da kyauta me sunan iskar iskar da Allah ya turo aka rusa a hazab me sunan iskar na'am na'am na'am riha ne iska ai sunansa yana da suna la me sunan iskar kun ba da gari kun ba da gari waye Na. waye la ba ku sani ba waye Na. Na? la iskar da aka turo azab la sarsare ya tifa iskar ne la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusiratu bi saba eh kawa ba ba kawa eh ni na faɗi rabin aiki an ba da na ba shi leakage ba an ba eh? mu leakage a baya الصبا النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa nusirtu bil saba wa uhlika da adi bid dabur iskan da aka halakar da adawa sunan da dabur mutane ahzab shine saba Shi anan a wannan sura wannan cikin da muka bayar a takaice idan mutum yana so ya duba littattafai na sira kamar ko sira na ibn hisham ko wani dai littattafan sira ko karamin littafin sira ar-rahiq maktum na mubarak a quri zai iya samu wa'annan hissoshin wato bi tafsir Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ya ku wadanda suka imani ku tuna da ni'imar da Allah ya ni'imta shi akan ku idja'atkum junudun lokacin da wasu wato runduna suka zo muku fa arsalna alaihim rihan muka aika musu da iska wa junudan lam tarawha da kuma wata runduna da ba ku gani sune mala'iku mala'iku sun sauko sun dinga jefa musu tsoro suna ta koron su suna gudu Allah ya ce lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah madaukaki ya kasance shi mai gani ne ga abin da kuke aikatawa irja'ukum min fawqikum ku lokacin da suka zo muku ta sama da ku ta fuskan jihar sharqiyya kenan domin a lokacin Madina tana da manya-manyan duwatsu a gefa guda uku a gefen dama a gefen hagu da can baya da kuma wurin da Yahudawa da suke Madina banu Nadir da wani yankin su wani Quraiza banu Qainuqa suna nan su ba to amma gefen gaban nan gaba ɗaya a buɗe ne anan aka yi wannan rami santa inda ba za su shigo ba Allah ya ce min asfala minkum ta kasa da kuma sun zo muku wa izaghatil absar lokacin da maganne sun karkata idanuwan ku sun karkata saboda tsoro wato hankalinsu ya tashi idan su ya karkata wa balagatil qulubul hanajira zikata kuma wato sun zo abin nan hanajir kamar a ce makogoro saboda mutum ya tsoro ya kai tsoro sai da ba zai iya komai ba shine balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa wa tadhunnuna billahi dhununa kun yi wa Allah zato irin zartuka daban-daban wato anan wasu malaman suka ce ta dununa billahi dununa mumini suna da kyakkyawan zato ga Allah akan zai ba su nasara munafikai kuma suna zaton ba za a samu nasara ba wato dununa billahi dununa anan kuma ku muminan ma kun hura kuna cewa yau dai ko dai mu ga karshen mu ko kuma mu yi nasara anan yakin ahzab kamar da malaman suka bayyana ba a kashe ba sai wa'annan dan mushrikan Abu bin abdul da ɗansa sannan kuma a wajen mu'mini sa'ad bin Mu'adh kibiya ta same shi a sa'id dinsa da kibiya ta same shi sai yayi addu'a yace ya Allah in ka sa wannan in ka sa akwai raguwar yakin da za a yi akan mushrikai Allah ka wanzar da rayuwana ka bani daman yakar su in wannan shine karshen yakin da za a yi da mushrikai a duniyar musulunci Allah ka sa wannan kibiya ta zama dalilin na mutuwar ta. saboda akwai ragowar yakin sai Allah ya ba shi lafiya ya samu kuma yi yaƙe yaƙe shi Allah ke cewa wata zununa billahi zununa hunalika to a can faɗo butuliyar mu'minuna an jarrabi mu'minai na'am an jarrabe su jarrabawa mai girma wa zulzilu zilzalan shadida an girgiza su girgiza mai tsanani Allah yake faɗin haka kai ka san abin ya kai inda yake a ce makiya sun zo muku tanan sun zo muku tanan shi kuma ba ku da ƙarfi ko kayan aiki kamar yadda su makiyan ke su sai dai taimakon Allah ku jira sai Allah ya kawo taimakonsa da iska da mala'iku ce ta nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusirtu masira ta shahri tafiya na wata guda Allah ya jefa musu tsoro ya baiwa annabi sallallahu alaihi irin wannan abun ya faru a maiduguri ko bai faru ba na ya faru kusan haka an zo ta nan an zo ta nan an zo ta nan an gudu an bar garin wanda bai fita a garin ba cikinsa ya ɗau ruwa ina zan ce ina zan shiga an yi wannan tsoro. za a ce an kama farmaki ta dama ta hagu ta gudu, ta arewa ina taimako sai daga Allah Allah ya kawo taimako Allah ya tunye wannan wutan sai mu gode wa Allah sai mu kiyaye abin da zai kawo irin wannan kuma nan gaba na'am وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبطوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا madaukaki yace wa idh yaqulu almunafiquna katina lokacin da munafikai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda suke da cuta ta munafurci a cikin zakatunsu suna da cuta ta shakku da rashin gaskatawa da abin da Allah ya alkawari suna cewa ma wa'adana Allah wa rasulu ba komai ne Allah da manzon suka yi mana alkawari ba illa burura illa rudi kadai Allah ake gaya haka manzon Allah ake gaya haka kazan munafurci ya kai munafurci wa idh qala ta'ifatu minhum katana lokacin da wani bangare daga cikin su ke cewa ya ahla yathriba ya ko mutanen yathrib yathrib yani madina yathrib suna ne daga cikin sunayen madina madina yana da sunaye daban-daban kusan goma balma wasu suka ce fiye da haka sunansa madina yana daga cikin sunansa qaba da tayyiba da jabira da muhibba da mahbuba da maskana duk wannan sunaye ne daga cikin sunayen madina sai suke cewa la muqama lakum ba ku da wurin tsayawa ba ku da inda za ku samu ku zauna a cikin Madina farji'u ku goma wato ba ku inda ba ku da inda za ku samu ku tsaya a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen murabata na yaki kenan farji'u sai dai ku goma gidajen ku wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya wasu daga cikin suna neman izini daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo suna cewa ya rasulullah ka ba mu izini mu koma gida gidanmu ba kowa gidanmu ba mai tsaro wani ya ce iyalinsa ba lafiya uzuri daban-daban inna buyutana aura gidanmu babu tsaro Allah ya ce wa ma hiya bi aura ba ba idan gidansu ba ba tsaro bane a'a ba kamar yadda suka ce ba me yasa suke fadin haka in yuriduna illa firara ba komai suke nufi ba illa gudu tunda sun ga cewa an taru sun fito yakin kamar yadda aka gudu a yakin Uhud haka suke su gudu a wannan yakin Ahzab yakin Ahzab wani shekara ya faru a shekara biyar ga hijira na'am in yuriduna illa firara ba abinda suke nufi illa gudu wala dukhilat alaihi min aqtariha da ace an shigo musu daga sassaninta an shigo musu cikin garin Madina din din masu ilil fitna da sannan aka neme su zo su yi fitna su zo su yi ayyuka na shirka la atawha da sun zo wannan fitna wa ma talabatu biha da ba za su zauna ba a cikin ta illa yasira in zam illa zama na kankanin lokaci ولقد قالوا احد الله min قبل da haƙiƙa sun kasance sun yi wa Allah alkawari min qablu gabanin wannan lokacin tun kafin wannan abin ya faru layi yuwalluna al ba su juya baya su gudu ba in ya zo za su tsaya su yaƙi mushrikai wanda sun manta ne wa kana ahadullah mas'ula ai alkawarin Allah ya kasance abin tambaya نعم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا madaukaki ya ce bulce ne da su lanyin ba a kumul firaro gudu fa ba zai amfani ku ba in farartum min al in kun gudu daga mutuwa awil qatl ko daga kisa idan mutum ya ce ya gudu daga mutuwa aka ce wurin mutuwan ya je duk inda ka gudu daga mutuwa kai iya gudunka daga mutuwa sai ka je ka tada mutuwa a inda ka gudu awil qatl ko kuma daga kisa wa idan a yayin nan fa la yumtumatta'una ba za a je da guda ɗi ba illa qalilan illa dan kankani illa rabuwan wani ku ne kadai in ya kare ku mutu kenan kulka ce da su man ya ya'simukum min Allah shin wane ne wannan zai kare ku daga Allah in arada bikum an in Allah ya nufe ku da wata mugunya aw arada bikum rahama ko Allah ya nufe ku da jin kai waye zai kare in Allah ya ce ga rahama ta waye zai kare akwai shi babu babu layin da zai kare ka babu wani hoton da zai kare ka babu wani wanda zaka kira sunan zai kare ka sai Allah ne ko kuma in Allah ya nufe ka daga rahama makiyinka ba zai iya kare ka ba Allah ya ce wala yajiduna ba za su samu ba lahum gare su min dunillahi kuma bayan Allah waliyan wani masoyi wala na nasira ko kuma wani mai taimaka musu mu Allah shine waliyin mu Allah shine mai taimaka musu Allah ya taimaka mana a taimaka wasa walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi